يطيرون وألبسنا لباس التقوى خير لباس فله الحمد والمنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن ربي واحد ماجد حي كريم عظيم حليم أشهد أن لا إله أشهد وأشهد أنه واحد في ذاته واحد في ربوبيته وألوهيته واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا ند ولا مثيل ولا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك وصلاة ربي وسلامه عليه أزكى صلاة وأتم تسليم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة مسلمين ina cike da farin ciki da fuskantar fuskoki masu alamun albarka da alkhairi da suka tattaru a wannan wani ina muna fatan haɗuwa a gidan aljanna daga ɗayan mu da bayan haka yan uwa musulmi kamar da kuka ji sanarwar wannan muhabara tana ɗauke da taken soyayya nau'in ta da tsarinta soyayya nau'in ta da tsarinta yan uwa masu daraja lalle asalin dukkanin ayyuka da ɗan adam yake gabatarwa a rayuwarsa tushen shi ne soyayya dan adam ba zai aikata wani aiki ba ko ya bar aikata wani aiki ba ce bisa ga so ko don san jawo amfani ko don sandun dunguce cuta sun da ka samu dan adam yana aikata wani abu to saboda yana so ne wa in ma yana son shi asalin abin kamar yadda ɗan adam zai ci abinci don yana son asalin shi abincin abin tsayuwa ne a gare shi wa in ma ya aikata wani abin da zai aikata don yana son abin da zai biyo bayansa ba don shi ainihin kansa ba kamar sadda mutum zai sha magani mai ɗaci ko mai barci ko mai zarci lokacin da marasa lafiya ya kan kwamfadar magani mai tsaci ko mai zarci ko mai barci ainihin wannan tsacin da yake sha ba shi ke ba, ainihin wannan barcin ko zarci da yake sha ba ainihin abin yake so ba abin da zai biyo bayan tsacin da ya sha ko barci ko zarci to abin da ya biyo bayan shi ya kaso saboda haka dukkanin ayyukan nan adam musamman ibada ta ubangijin subhanahu ala an gina su ne bisa ga so a lokaci guda da fitar da kaga adam ya bar wani abu to ya bar shi ne yana a faifarsa Allah ba sai wasu 'yan gurabu kaɗan na da mutum zai bar abin da ya kaso dole ba don yana son ya bar shi ya ku bayan Allah mu sani kamar da mu suke da ayyuka kamar yadda gaban mu aka wajabta musu ayyuka da za su wura su aikata na ibada haka an wajabta ma zukatanmu ayyuka waɗanda za su aikata an wajabta ma zukatanmu abubuwan da za su aikata kamar gabbai mafifitan ayyukan nan na zuciya shine son Allah da kudurta girmama shi da tsoronsa da saunarsa da ƙamnar rahamarsa da komawa zuwa gare sa abinda zai zama irin wannan nau'i na soyayya ta bawa da ubangijinsa ta zarta matsayin sallah ko azumi ko haji Allah subhanahu wata'ala ko ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin wasu bayan Allah da suka samu gafarar Allah subhanahu wata'ala ta hanyar so na gafarar Allah subhanahu wata'ala da so na saduwa da rahama ce da gafara ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu labarin wani mutum a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito wani mutum ya kita akan hanya sai sabare ne na ici na kaya ya gitta kan hanya saboda son rahamar Allah da ƙamnar gafara Allah sai ya ƙoƙaƙe jaye wannan rikin ƙaya sai Allah subhanahu wata ala ya gode mishi kuma ya gafarta mishi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma wata karuwa saboda ta gita ga wani kare akan rijiya yana tsananin jin kishirwa kishirwa ta kusa kashe shi ta tausaya ma wannan kare saboda son rahama Allah da gafara ne ta cire takalminta kalmin ta kulla da mayafinta ta ɗebo mashi ruwa daga rijiya ya sha Allah ya gafarta mata wannan hadisi shi ma Buhari da Muslim sun rawaito shi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta ma wannan namijin da waccan matar saboda abin da yake tsaye a cikin zukatansu na son rahama Da bayan Allah da sadar da kyautatawa zuwa ga wasu da kuma so na aiki na alkhairi ya ko ‘yan bayan Allah soyayya nau'i nau'i ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce soyayya ta kasu kashi biyu akwai soyayya da za ta amfanar da masoyi akwai soyayya da za ta cutar da masoyi ita soyayya wadda za ta amfanar ta su gida na farko son Allah subhanahu Ala. na biyu so don Allah son shi Allah kan ka so Allah na biyu ka so don Allah ya wasu su abubuwa da za ka so amma za ka so ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala na uku son duk abin da zai taimaka maka akan wa Allah da'a kuma ya taimaka maka akan kaurace masaba ma Allah wannan shine kashi uku na soyayya da za ta amfanar da masoyi soyayya ta biyu soyayya da za ta cutar da masoyi ita ma kamar haka za ka fi gida uku akwai so tare da Allah akwai so na abin da Allah yake ki subhanahu wa ta'ala akwai so na abin da zai taimaka ya bayu zuwa ga yankewar son Allah ta'ala ko kuma ya nakasa wannan son na Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan nau'o'a na soyayya shida dukkanin sauran abin da ‘yan adam suke so zai zagaye ne a ƙarƙashin waɗannan nau'i ba a nau'in ba. son Allah subhanahu wa ta'ala shine tushen abubuwan so waɗanda suke abin yabo kuma shine asalin imanin tauhidi so kuma nau'a'an biyu so don Allah da son abin da zai taimaka mata akan son Allah subhanahu wa ta'ala so kuma suna rakiya ne ga wannan asali shi kuma son wani tare da Allah shi ne asalin shirka kuma shi ne tushen dukkanin nau'o'a na soyayyar da Allah yake zarginta sauran nau'o'in biyu kuma in abin da Allah yake so da son abin da zai iya taimaka maka a kan nisan da Allah da kusan da sabo ne suna rikiyar sani daga cikin su son surori da bege zuwa ga tsorori waɗanda hankali ke karkata zuwa gare su saboda sha'awa ta ɗan adam waɗanda su ne asalin samun shirka a bayan duniya a lokacin mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam kuma malamai sun tabbatar da cewa duk lokacin da bawa ya kasance mafi kusa zuwa ga shirka ko ɗaya daga cikin hanyoyin shirka ya kasance ya nisanci ikhlasi da imani na gari to son sa zai kasance ta hanyar bege na tsura da kusantar sha'awa da rayuwa take so wadda za ta kada shi zuwa ga halaka da hasara a duniyarsa da zahirarsa. duk sanda kuma bawa ya kasance mai ikhlasi ingantacce da tauhidi tsayayye zai kasance mafi nisanta daga bege ko abin da zai kusan shi zuwa ga sabon Allah subhanahu wata'ala malamai suka buga mana misali da mutum biyu mutum na warko shine matar ministan Litira a lokacin annabi yusuf alaihi salam wadda so na wannan yaron da yake karkashinta a gidanta saboda shirka take cikin zuciyarta. sai wannan son ya kaɗa ta har hankalinta ya bace Hatta aikata abin da bai dace da irin matsayinta ba ko irin mutuncinta shi kuma annabi yusuf alaihi a lokaci guda Allah ya kubutar da shi Allah ya tsirar da shi saboda ikhlasi ne da zaman kafuwar imanin tauhidi da aqida a cikin zuciyar shi saboda haka Allah subhanahu wataala ke ba labarin sa cewa da zalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin kamar yadda ji haka Allah ya kukutar da annabi Yusuf daga asudu daga alfahsha'u saboda shi annabi Yusuf yana cikin bayan Allah waɗanda aka tsarkake saboda tsarkakuwar zuciyarsu da imani da ikhlasi da aqida ingantacce Allah subhanahu ta'ala ya faɗi mummunan abubuwa guda biyu da ya kukutar da annabi Yusuf daga gare mu asuru alfahsha'u menene asu'u menene al malamai suka ce asu'u shine bege so wanda zai shiga cikin zuciyar dan adam ya dakushe shi ya tafiyar da hankali ne da tunani ne ya sa mai begen abin so ne shi kuma al shine zina sai Allah ya kubutar da annabi Yusuf daga son wannan mata ya shiga cikin zuciya ta ya ta'allaka da shi da shiriritar da rayuwa dai kuma Allah ya kusantar da shi daga kusantar da ta hanyar da Allah baya. ya Allah subhanahu wata'ala tsarkakar da shi da albarkar tauhidin sa da aqidar sa ingantacciya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a cikin hadisi ingantacce ɗayan ku ba zai zama mu'minin kammalalle ba sai na kasance ni ne mafi tsayuwa a wurin sa fiye da ƴaƴansa da mahaifansa da su duk mutane gaba ɗaya a hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito sai an bata amuna a cikin wannan hadisi nau'an soyayya guda uku saboda haka ita soyayya ko dai ta kasance soyayya ce ta girmamawa da darajantawa kamar yadda ɗa yake son mahaifinsa kada son mahaifinka so na girmama shi so na tashi. shi wa'in ma ta zama soyayya ta nau'in tausayawa da jinƙai da rahama kamar yadda mahaifi yake son ɗansa yana son sa so na tausayawa so na jinƙai so na rama. wa in ma ya zama soyayya saboda wani nau'i na kyautatawa ko wata sifa ta kammala kamar yadda mutane suke son junansu wa junansu saboda wani nau'in kyautatawa tsakanin ɗaiɗaiku zuwa ga ɗaiɗaiku ko tsakanin jama'a zuwa ga jama'a bawa ba zai zama mai imani kammalalle ba sai ya zama son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiye masa da dukkan abubuwan da dan adam yake a lokaci guda da babu laifi mutum ya so iyali ne ya yi begen su abin da shahirin ya'ya da mata na aure amma a lokaci guda kuma idan 'ya'yan nan da matan nan da iyali gaba ɗaya son su ya shagaltar da kai daga son abin da shine mafi amfani gare ka a duniya ka ko lahirarka kamar son Allah da manzo ne son su ya zama ya yi kafaɗa da kafaɗa ko ya gwamaci son Allah da manzo ne da duk wata soyayya da za ta maƙe son Allah da manzo ne ya zama tana gwamatsar son Allah da manzo ne ko tana kafaɗa kafaɗa da ita to wannan son zai iya raunana ko ya nakasa ko ya rasar da son Allah da manzonai kuma irin wannan nau'i na soyayya nau'i ne wanda yake abin zargi a wurin Allah subhanahu wata'ala amma idan son ƴaƴa da son iyalinka zai taimaka maka akan son Allah da manzonai kuma suka kasance son su zai zama wani mafari mai ƙarfi da ƙarfafa soyayyarka da Allah da manzo ta hanyar mu'amala da su mu'amala da shari'a ta tsara da ba su haƙƙin su kamar wanda musulunci ya nema to wannan soyayya ta kasance abin yabo ba ta zama abin zargi ba saboda haka ne da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya fito a cikin mutane yace Aisha radiyallahu anha kamar yadda Tirmidhi da rawaito kuma sai annabi ya kasance yana cewa an sami ni so daga cikin kayan duniya naku an sami ni ina son mata da turare ma'ana matan armi so kenan irin na ɗabi'a da kuma turare so irin na ɗabi'a amma an sanya natsuwar idanuna a cikin sallah a hadisun da imamu ahmad da wani ahmad suka wai son allah subhanahu wa ta'ala da son manzon sa sallallahu alaihi wa alihi sallama su ne kolin mataki na soyayya a lokaci guda da duk mutum yana iya furtawa a baka a baki yace shi yana son Allah da yawa zaka ji mutane suna cewa su masoya manzon Allah ne su masoya Allah ne amma menene gaskiyar son su ga Allah da manzon Allah menene matsayin Allah da manzon Allah a cikin zukatansu wani daga cikin magabata Allah shi masa rahama yana cewa bai zama wani abin bincike ba ko wani abin tunani a kai ne ya zama kana son Allah babban magana shine Allah ya so ka saboda Allah subhanahu wataala yana da abin da ya ba a so ta kowace fuska saboda haɗewar kyautatawa dai da baiwa dai da karimci ne da ni'ima a kan bayansa kowane mutum idan ya tsaya tsokaci yi nazari akan ni'imar da Allah su subhanahu wa Ala ya yi masa tun yana cikin cikin mahaifiyarsa ya zuwa ranar fitowarsa ya zuwa yana jinjiri har ya tasa har ya zama wani mutum da zai zama abin ambata bayan ya zama lafiya kun shay'an ambatsura ya san yana kewaye da ni'imomin Allah yana zagaye da alkhairai da albarkatu na Allah wanda ba su lisaftuwa ba su gidanyewa ibn qayyim rahimahullah ta'ala yace bai zama wani abin mamaki ba ka gabawa yana kankantar da kai ga mai gida ne yana bibiya a gare shi yana da'a a gare shi bai kosawa daga yi masa hidima tare da bukatuwa ta zuwa gare shi amma inda mamaki yake mai gidan bawa ya zama yana nuna soyayya zuwa gare shi yana bayyanar da halaye na so da kamna da rahama zuwa gare shi ta hanyar rufe shi da lullube shi da nau'i-nau'i na nemomin shi mai gida wannan misalin muke nan da ubangijinmu Allah subhanahu Ta'ala. ya rurrufe mu da ni'imomi daban-daban da alkhairai da albarkatu iri-iri na boye da na bayyane wanda Allah shi kada ya san su ba mu ili ta su ba mu da take wa in ta uzu ne mata Allah la tusuha ko kun so ku ili take ni'imomin Allah ba za ku iya ba saboda haka yanzu a cikin hadisi wani bawan Allah ya zo a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya manzon Allah yau za a yi alkiyama manzon Allah ce me kai yi tanadi don alkiyama yace son Allah da son manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to kana tare da wanda ka so Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala radiyallahu anhu yake ba mu taɓa farin ciki ba bayan shigar mu a musulunci fiye da farin cikin da muka yi a wannan rana saboda manzon Allah ce kana tare da wanda aka so sai ana zai ce ni ina son Allah ina son manzon Allah kuma ina son Abubakar ina son Umar dan haka ina fatar in zaba tare da su ko da ban yi aiki irin aikin su ba wannan hadisi Buhari da Muslim suka rawaito shi san Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai zama abin ceto gabawa ranar alkiyama imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito daga umar bin al-khattab radiyallahu anhu wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Abdullah Abdullah shine sunan shi amma ana mai lakabi Imar. Kusan al'adar larabawa lakabin sa kenan himar kabar a ce Muhammadu a sunanta. amma ana ce ma tambayi Eh? irin lakabi haka na hausawa ko ana ce ma nomau ko jatau amma muhammadu a sunanta. to mutumin ya kasance mai ɗabi'a da mu'amala wata ke sa tabi murmushi kuma an jarrabe shi da sabo irin na shan giya wa iyazu billah dama sahabbai ba ma'asumai bane ma'asumai su ne annabawan Allah da manzo ne su ne ba mu ba a ma Allah amma sahabbai ana iya nau'in samun nau'in sabon Allah gare su sai dai sabon nasu ladar da aka su a wurin Allah mai yawa sabon nasu zai noce a cikin da ya bace ba a san inda yake ba ko ire-iren mu wannan lokaci da ba kuriyo ba kowa ba ɗaya daga cikin mu idan ya sa ma Allah kuma ya zo sai biyar da aiki na gari a aikin na garin zai shahe a mugun aiki wa ta bi sai atal hasana tamhuha wannan dama ta da koha budadda duk sanda shedan ya karhin ka ya ci nasara a kanka ya rinjaye ka ya dunguza ka ta sa abu ka to ko da bari kai da na sani ka dawo ka gabatar da wani aiki mai kyawo na ibada na da'a to wannan zai goge wannan sabon da kai أقيم الصلاة طرفين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين الله سبحانه وتعالى تمنى آية سورة الروح alaihi salam ya tabbatar da cewa innal hasanat yuzibna sayyi'at ayyukan lada sukan goge mai abun ayyuka na zunubi to mu kun mutane da ba kowa ba ba komai ba babu wani matsayi babu wani kusanci ga Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar mu haka a Qur'ani to ina ka ka ga sahabi wanda da jini ne da zufa tai da dukiya tai da mutunci ne da lahiyar jiki ne aka tallata musulunci a ya kawo yau irin aikin da ya na bajinta ga musulunci da tallafi da gudunmuwa da sadaukar da kai in Allah ya jirage shi da wani zunubi shidan ya samu sa'a dai ba abin mamaki na ba wannan zunubin ya ƙone ya narke dangane da irin ɗimbin gulbin tekun lada to wannan mutumin ya sha giya an zo da shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mishi haddi irin na wanda ya sha giya sai wasu daga cikin waɗanda suke halarci a wurin sun ce Allah ya la'ane shi ya ci kashan giya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la la tal'anu fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah wa rasulahu kakkula ane shi kakkula ane shi ni wallahi iya sani na yana son Allah da manzo kaga shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wannan bawa Allah Abdullah wanda ake wa lakabi ne himar ta tafi da shi matoyi Allah ne da manzo wanda son nan na Allah da manzo ne zai iya tarbi ya hana manuhar la'ana ta rifko a don manuhar la'ana shine ne banda daga rahamar Allah saboda haka son Allah da manzo ne su ne kolin nau'i na soyayya saboda haka ga sahabbai suna kwaɗayi ga su aikata abinda Allah yake so da manzo ne ko su zama cikin sahun waɗanda Allah da manzo ne yake so to musamman ayyuka waɗanda ke goge zunubai musamman duba aiki na gari in kai zai bi aiki mai muni zai shafe shi to balai duba musamman duba saboda haka Allah ya amsa mu tuba daga dukkanin zunuban mu waɗanda abbaye da waɗanda aboye kuma Allah ya gafarta mu saboda haka a ranar haibara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko zai zan ba da wannan tuta ga wani mutum wanda Allah zai ba da nasara karkashin hannuwansa mutumin nan yana son Allah yana son manzo Allah saboda haka dukkanin sahabbai sai hankalinsu ya tashi suka tsima suka kwana suna tattaunawa har ƙarshen dare ba su yi kwana ba saboda tunanin cikin su waiwa za a ba wannan duka saboda wannan shaidu da wannan yabo na cewa wannan mutumin ba yana son Allah yana son manzon Allah lokacin da gari ya waye sai sahabbai suka yi sauko kowane yana fatan a ce shi za a kira a ba wannan duka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina aliyu ibn abi talib suka ce manzo sallallahu alaihi aliyu idanunsa suke ciwo sai ce aika a kirawo shi sai aka aika aka kirawo shi sai annabi ya toka a idanunsa ya yi masa addu'a sai gashi ya warke kalau kamar bai taɓa ciyon gida ba ba wani kwamso ba wani ja ba wani hawaye idanun sun koma karkar kamar ba taɓa ciwo ba sai ya ba shi wannan tutar to saboda irin yadda sahabbai suke da kwaɗayi a kan ya zama suna cikin masoya Allah da manzoni ne Umar ba hata da rabi Allah wa anhu ban taba jin ina son shugabanci ba ban taba jin ina son sarauta ba sai wannan lokacin kamar yadda zuwa cikin hadisin da Muslim ya rawaito daga hadisin Abi Hurairah wa anhu dan menene Umar yake son sarauta ko yake yana son shugabanci a wannan lokaci ba don hutawa irin da shugabanci ba ba don irin wanda ka a cikin ni'ima irin na shugabanni ba don ya zama da gida maɗaukaki ko wata ƙwangaggan mota ko wasu kuɗaɗe masu yawa a'a ba don kuma ba saboda annabi ya ce wannan mutumin da za a ba tutar a gobe yana son Allah yana son manzo Allah da son Allah da manzo ne masoya Allah da manzo ne za su ɗane mafi tsawon martaba mafi girman daraja a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a hadisin da musulmi yanzu ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ina waɗanda suke son junansu saboda ni yau zan saka su inuwa a da babu inuwa sai inuwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake Allah madaukakin sarki yakan ce masu soyayya da junansu saboda ni za a aje musu kujeri na haske a ranar alkiyama kujera amma ta haske to zo ka ga irin kujera ya za ka suranta ta da hankalinka ya za ka ɗarsa tunaninka ga irin wannan kujera mala ainu ra'at wala ƙurrun sami'at wala khatara ala qalbi bashar masu soyayya da junansu saboda ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala zan ba su kujeri na haske a ranar alkiyama wanda har annabawa da shahidai sai sun yi mamaki ya kuka kai ga wannan matsayin tibbi zai ta wannan hadisi kuma ingantacce ne abu muslim al-khawlani rahimahullahu ta'ala tabi'i ne ya zo a kasar sham siriya ta yau sai sauka a babban birnin himsa sai shiga masallacin himsa sai ya samu kusan mutum talatin daga cikin sahabban manzon Allah suke a wannan masallacin amma daga cikinsu akwai wani matashi wani saurayi a idonsa kamar ya sha kwalli ba kwalli ya sha haka Allah ya halice shi idan yana magana hakuransu suna haske mutum ne wanda yana shiru idan gungun jama'a da suke a matsalacin nan suka yi gardama kan wata matsala ko suka yi jayayya kan wani sha'ani to za su zo su kai mishi wannan matsala duk hukuncin da ya yanke za su tashi a bisa ga haka sai abu musulmin haulani sai tambayi na kusa da shi ce wancan wane ne sai ce an yi mu'azu bin jabalin ko kun san mu'azu bin jabalin ko da ya rasu da shekara talatin da biyar ba mu'azu bin jabalin duk wanda suka ne cika duniya da daraja ne da tarihi ne duka duka bai wuce shekara talatin da uku zuwa da hudu amma saboda son Allah da manzo ne da biyayya ga dokoki na musulunci sai Allah ya samu rayuwar albarka ga ta gajeruwa ga adadi ga ta mai faɗi da tsawo wanda baka san misalin ba abu musulmi al-haulani ce, wane ne wancan aka ce mu'azu bin jabal sai ce to zan zo ne gobe a gobe sai daka sabko, ko da yayi sauko sai cimma mu'azu bin jabal tsaye yana sallah dab da wani gimshiki daga cikin gimshik an masallaci sai shi bai yi magana ba sai ya tunanin shi ma bari ya sallar nafila sai ya sallar nafila ya ƙare sai zo ya zauna bayan wancan da yake sallah ba bin jabal ya ƙare sallah sai zo kusa da shi suka gaisa sai ce wallahi ina son ka ce don me kaka so na ce don Allah ta baraka wa ta'ala sai jawo sai jawo mayatinsa ya kusanto zuwa gare shi yake albishirinka in dai da gaske haka yi saboda Allah kake zona to albishirinka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa masu soyayya da junansu saboda ni za a ba su kujeru na haske a ranar alkiyama wanda sai har annabawa da shahidai sun yi mamakin abu muslim yake sai na fita daga masallacin sai na gamu da ubar subin samit yallahu anhu shi ma ɗaya da cikin sahabban annabi sai nake ya kai baban wali ko in labarta maka irin abin da mu'azu bin jabal in labarta mini game da masu soyayya wa junansu saboda Allah yace eh ka ba da labari a yace eh ni ma zan baka labari kar ma ka wahal da kanka da ba da labari bari in baka labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce so na ya tabbata ya wajaba ga duk masu son junansu saboda ni kawai so na ya wajaba ya tabbata ga masu son junansu saboda ni masu zamantakewa da junansu saboda ni masu ziyartar junansu saboda ni masu tallafa ma junansu da taimaka ma junansu saboda ni masu saduwa da junansu saboda ni wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi ya koyan wa musulmi masu daraja a cikin jerin gwanon mutane bakwai da Allah zai sa inuwa a ranar alkiyama radda ba inuwa sai inuwar akwai mutum biyu da suka yi soyayyar juna saboda Allah suka haɗu bisa ga so don Allah kuma suka rabu akan wannan abin misali kamar yan yaskar sun haɗu a makaranta daga wancan gari daga wancan gari daga wancan gari ba wuri kusa ba amma suka haɗu suna ayyukan addini saboda Allah suka so junansu saboda Allah lokacin ƙare makaranta ya zo an ƙare kowa zai koma yankin wani ma kila ba ƙasa ga yake ba wani in ma ƙasa ga yake daga jihar ku zuwa jihar ku akwai jayawa amma an haɗu saboda Allah kuma har rabuwa ta zo ana saboda Allah to da duk irin yadda wa yanayi ya kasance ko tsakanin mai shago da shago ko tsakanin wadawa ko kaba-kaba ka hau kuka yi mu'amala ta kirki da ɗan kaba-kabo wata gina akan so don Allah wurin rabuwa ya zo kuka rabu ya aje ka kun shige a cikin wannan Allah zai sanya ku a inuwar da babu inuwa sun inuwar suka taru akan so don Allah suka rabu kuma don tsoron Allah in manta ba kuma a cikin waɗannan mutanen da Allah zai sa a cikin wasu ranar alkiyama akwai saurayi da ya tasa cikin wa Allah bauta cikin ibada Allah manzo yana ta cikin hadisin wa na nasha'a fi ibadatillah saurayi ne amma ya tasa cikin bautar Allah subhanahu ta'ala babu ruwa ne da hauragiya ko ɗirkaniya irin ta samari akwai kuma mutumin da wata mata mai kyawu kyaukyawa ma'abuciya daraja yan babban gida ta neme shi don ya tafka ta'ata da ita ya sa'a ma Allah ya ce a ni Allah nake da ku a halin kaɗaita ba kowa ba wata razana ba birkita saboda Allah kawai ya bari to wani yana cikin wanda Allah zai sanya a cikin inuwa ranar da babu inuwa sai inuwa Allah almuhimmu mutane suke soyayya da junan saboda Allah subhanahu wataala yana cikin soyayya mai amfani wadda za ta amfanar da masoya a ranar alkiyama saboda Allah ya zama alaƙa tsakanin mutane da soyayya tsakanin mutane ba ta ginu ba a kan zumunta kawai ko wata daraja ko wata dukiya ko wani matsayi ko wani amfani da masoyinka zai iya amfanar da kai don shi kake son sa a'a ba haka ba kawai saboda Allah subhanahu wa ta'ala har ya zama duk inda mutum yake da kirki zaka ji kana son sa da jin labarin ka koda baka kai shi ba namiji ne shi ko mace ta kirki ko ta hanyar labari dai zaka ji zaka ji a cikin zuciyarka kana son wannan mutum saboda Allah subhanahu wa ta'ala sai mu gina soyayya da junanmu ta don Allah soyayya ta addini ta tacciya tsinsa wadda ba ta da garwai da abin da zai gurɓata ta idan soyayya ta kasance tatarta kuma ta don Allah da manzo ne to ma abokin wannan soyayyar za a tayar da shi tare da wanda ya gudu wannan soyayya da muke magana a kanta tana da alamomi ya za a ya gane alamar so don Allah alamar soyayya ta don Allah ba za ta karu ba ko ta rage saboda kyautatawa ko saboda munanawa soyayya ta don Allah ba tana karuwa ba don wanda kake soyayya da shi ta don Allah ya kyautata maka sai son ya karu ko kuma idan ya muna na maka a magana ko a aiki ko a mu'amala sai son ya rage wannan shi ne kiyasi shi ne kwatamci shi ne awo na tsoron Allah ba ya karuwa don dawa ba ya ragewa don muguntawa in kada son ka san gwargwadon gaskiyar ka ga son Allah da gwargwadon gaskiyar ka ga son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka diba yaya kake girmama umarnin Allah yaya kake girmama umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi akwar gudun irin yadda kake karba kiran Allah da kiran manzo ne da ayyukan addini da ibadar da da'a to gurgudun wannan gurgudun ka kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam shafi'i rahimahullah ta'ala yake cewa ta asli ilaha wa anta tazrumu hubbahu hadha mahalun fil qiyas shani' law kana hubbuka sadiqan la a'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kana saba ma Allah kuma kana riya so ne wannan al'amari ya ci karo da juna abu ne wanda bai yiwa ya tabbatu a hankalci ko a shari'ance a ce nan cikin wannan hol da muke cikin duhu na muke kuma cikin haske na muke sabon Allah duhu ne a ga Allah haske ne to kana riya kana son Allah kana son manzo Allah amma kuma kana sa'a ma Allah da manzo Allah ka ce kana son manzo Allah amma in an diba ka tun daga ka, da surar ka, da shiganka da ka, da sallar ka, da ka, da sauran abubuwanka na ibada da mu'amala sun sha bamban da manzo Allah to me amma da kana son manzo Allah kenan me kaka nufi kana son manzo Allah shi ma ne kaga akwai ayatan baya wani irin so da kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam الهادي الله سبحانه وتعالى أنا شبنا إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله الله Allah subhanahu wata'ala ce kul ka gaya mu in kuntum tuhibbuna Allah in kuna son Allah duk wanda ka son Allah yana son manzo Allah fattabi'uni ku bini yuhibbukumullahu sai Allah ya so menene biyar annabi sai ka samu tafsirul qurtubi rahimahullahu ta'ala a suratu ali imrana a wannan aya kaga yadda ya karkasa kaga yadda ya yi bayanin mataki na son Allah da manzon Allah da abubuwan da su ne shaidun kana son Allah su ne kana shaidun kana son manzon Allah duk babu su to son manzon Allah ko son Allah ga baki ne kake kake faɗi kawai Imam Al-Qurtubi ya kawo wannan daga cikin sace alamun son manzon Allah bin sunnan manzon Allah an ce kaza sunnan manzon Allah a sai kai alamun son manzon Allah a wurin mata ta hijabi sunan manzon Allah na alamun son manzon Allah ne rashin aske gemu a maza alamun sunan manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam rashin take wando a kafa alamun sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wannan shi alamun kana son manzon Allah don kana bibiyar abubuwan da ya karanta da al'umma wanda ya umarce su to biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalili akan son manzon Allah saboda haka sahabbai suka yi kamar su mutu ga son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har su gabatar da rayukan su san arfa game da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yaki ana ruwan kibau ana jefa masu sahabbai suka ce annabi ya zanna kai ta tsaye su kuma suna tsaye gaban shi in an halbo na gaban shi na ce manzon Allah ka duka gabana zai kare gabanka in an halbo sai ya kara gaba ne don kibiya ta laƙe gaba ne kasa kai ga manzo Allah wannan shi da gaskiya na manzo Allah kai da aka ce ka a aje mai dai ya buwaye ka ka dan rage wandon ka kawai ya buwaye ka ga bai tara gaba ne kibiya ta wado to haka sahabbai to haka tance a kai mutuka da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sulhin Hudaybiya a lokacin sulhun Hudaybiya shawa da suke tuwar da daula tuwar da shugabanci sai suka tura wakili don ya zo ya tattauna da annabi ai a fagen biya shi wannan wakilin ana ce da shi qurwat bin mas'udin ka ya musulunta qurwat bin mas'udin ya sha mamaki don ya zo manya-manyan birane na duniya a wannan lokaci a wannan lokaci babban birni a duniya shine birnin rome shine birnin paris manyan-manyan birane kenan kamar yanzu a ce america ingila isra'il su ne manyan-manyan birane da ka faɗi a jiya su aka tsoro su adda milki da tsaro da ƙarfi na komi to ya zo can shi wannan mushrikin lokacin ya ce amma wallahi bai ga mutane suna girmama shugabansu ba duk kore nan da ya zo irin wani sahabban su girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan me dan suna son shi a ashe nan girmama zatin manzon Allah da girmama maganganun manzon Allah da karantarwarsa da shiryarwarsa shi ne alama tak da za ta iya gaskanta kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga mu abin da aka faɗa dai mu riko da sunna ba wai mu bada ranmu ba ko mu bada dukiyar mu a sunna kai riko da ita kawai a sulukinka a mu'amalarka a ibadarka amma abu ya gagara sai kirari da son manzon Allah ya ku bayan Allah wannan soyayya da muke magana a kan ta, soyayya nau'in ta da tsarin ta abu ce mai haɗari a rayuwar ɗan adam soyayya tana iya kai mutum aljanna soyayya tana iya kai mutum wuta wa in ma soyayya ta kai mutum wuta ta ɗan lokaci ya fito wa in ma soyayya ta kai mutum wuta har ta abada idan mutum ya so abin da Allah bai so haku, ya sa soyayyar abin da Allah ya hana a so shi soyayya ta matan banza mu'amala ta samari da 'yan mata ta banza ta shi a irin wannan soyayya take cikin zuciyarka ta shiga a cikin zuciyarka kana da wata da kuka soyayya ba a kan tafarkin Allah da manzo ne ba to wannan soyayya za ta iya kai kauta Allah da yayi maka amma saboda imanin ka ba za ka dawo ba to amma wanda ya so abinda Allah subhanahu wataala ya tabbatar manzo ya tabbatar da son sa kafirci ne shirka ne to shi kuma wannan son zai gangara da shi zuwa gidan jahannama har abada wal iyyazu saboda haka ya zama wajibi mu so abin da Allah ka so mu so masoya Allah mu ki makiya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da bai kamata a samu mutane da suke son Allah ba sannan kuma suna soyayya da makiya Allah subhanahu wa ta'ala da fadarsa a cikin surat al-mujadala Allah ce la tajidu qauman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil الآخر يوافق subhanahu wa wata'ala akan da'ar duk wani wanda ake so a gabatar da manuwar Allah bisa ga manuwar kai kanka bale manuwar wani Allah subhanahu wa ta'ala ila da jidu kauman bai kamata ka samu mutane ba ba Allah yana kore ba a samu ba don ana iya samu ba ba a samu Allah ya yi bai kamata a samu bai halatta ba bai dace ba bai yi daidai ba a dace a samu a cikin musulmi la ji duƙauman bai halatta ba bai dace ba ka samu mutane yi yu'minuna billahi wa yau bil'afir amma yi tuna man haɗa Allah wa sun yi imani da Allah da ranar lahira amma kuma suna soyayya da makiyan Allah wanda ya kauce ya bijire ya gare ma Allah su subhanahu wata ala da manzo ko da ko iyayensu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu ko danginsu waɗanda suka ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ta rashin so rashin soyayya tsakaninsu da wanda ya bijire mu ubangijin ya ƙeƙashe ma mahalin ne su ne waɗanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu kuma ya ƙarfafe su da ya ƙarfafe su da gudunmuwa daga gare shi kuma ya musu alƙawarin shigar da su aljanna wanda korabu suke gudana a cikinta, wanda za su dawama a cikinta har abada wanda Allah ya da su kuma su ne da Allah kuma wannan su ne jama'ar Allah lalle jama'ar Allah su ne masu tsira Allah ta mace saboda haka yau waje ba duk wani abin da Allah bai so, ya zama ka kudu da rashin tsori a cikin zuciyarka wannan ibada ce wannan wajibi ne umurni ne daga ubangiji subhanahu wataala ya zama duk abin da baka so ka duk abin da Allah bai so ka kudurta baka so saboda haka annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya fara roƙon ma baba ne gafara saboda ya yi kira ne zuwa ga tauhidi da bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya kangare ya bijire to ya roƙon masa gafara ka ya gane shi makiyan Allah A batun da ya gane makiyan Allah ne subhanahu wata'ala sai bar da shi Ba ma kana istighfaru ibrahim وما كان استغفار إبراهيم لأبيه صاحبة إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لعواه الله سبحانه وتعالى يقول وما من قبل إبراهيم istighfarin annabi ibrahim bai kasance ba li abihi ga mahaifinsa illa an mawqidatin wa'ada iyya sai don alƙawalin da ya riga ya alƙawanta mishi fa astaghfiru laka rabbi falamma tabayyana lahu lokacin da ya bayyana gare annabu aduwwul lillah makiyan Allah ne tabarra amin sai annabi ibrahim ya yi baran baran da shi ya barra da shi inna ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ce lalle annabi ibrahim wallahu awwahun mutum ne mai yawan komawa ga Allah halimu mutum ne mai hankuri mai juriya juriya ta irin rabuwa da mahaifi da balle mai da walwalewa da shi saboda ya yi Allah subhanahu ta'ala wannan juriya ce ba ya karama rabuwa da mahaifi sai an jure saboda Allah subhanahu ta'ala ya koyan ba musulmi kamar yadda soyayya take kasancewa ita ce mafi tsawon daraja mafi ɗaukakar matsayi wanda zai samar da mutum rahamar Allah subhanahu wa idan wannan soyayya tana da alaka da Allah subhanahu wa kamar da aka bayyana to haka a lokaci guda soyayyar ta kan iya kai zuwa ga kiyayya ta kai zuwa ga dana sani watakila a lokacin da dana sani baya amfani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin wasu nau'in abokai wasu nau'in ma'abuta mu'amala wa junansu yadda za ku tashi a ranar alkiyama sun yi soyayya wa juna a duniya sun zauna da junansu a duniya cikin soyayya mai kai matuƙa mai ƙurewa to amma kuma sai soyayya ta biyo musu da bala'i saboda ba ta da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala ba a girka ta ba ba a asfasa ta ba akan irin soyayya da Allah ya so Allah subhanahu wa ta'ala ya alhaqi Allah yawma idin ali alillahu yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala ya alhaqi Allah abokai masoya juna yawma idin a ranar alkiyama ba'dhum li ba'dhin aduwwun za su zame majunan su makiya nan duniya an zauna abuta ta shaye-shaye abuta ta ɗauke-ɗauken kayan mutane sada abuta ta bidan 'yan mata a fasikanci abuta ta shiriri ta wurin zuwa wasa wurin sauran to waɗannan abokan za su tashi ranar ma makiya juna makiya junan ga sunan duniya masoya yana. sun yi soyayya sun yi abutaka amma na alkiyama sun waye gari a matsayin bakiya saboda soyayya su bata zama saboda Allah ba ba hannu wata saboda haka za su kasance sun yi da na sani a irin wannan lokaci ne aboki zai yi hurin da a ce bai yi abuta da wani ba da ban yi soyayya da wancan ba da ban yi soyayya da wani ba don gashi so ne ko soyayya da a tsakaninmu ta jawo min hasara ta ka a cikin hadari wanda babu majaya baya Allah subhanahu ta'ala ba mu labarin abokai kuma har yau da aboki zai cije yatsa shi yi da na sani akan cewa bai mutuwa da aboki ba Allah subhanahu wataala cewa yau mai abu wa ala yadai wa yau mai abu zalimu ala yadai ya ya laitani اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yawma ya abu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi wanda ya lalata biyan mutane yan batan mutane a fagen zina ko ƴaƴan mutane a fagen liwadi ko ƴaƴan mutane a fagen shayar da su abinda zai lalata hankalin su ya gurɓata tarbiyyar su zai ci jiya shi ya kula ya laita ya ce wayo ni da a ce dai lam addafin Eh, ita hasu ma'ar rasulun sabila da na riƙe hanya tare da manzon Allah da na bi hanyar manzon Allah da ban yi bidar ƴan mata ba da ban sha kayan shaye shaye ba kayan maye ya wailata ya kai tona lam attafi fulana halila inda na san da riƙe ban riƙe wani masoyi ba da ban riƙe wani aboki ba laqad adallani ala dhikri yanzu gashi ya batar da ni daga bin hanyar alkur'ani daga bin hanyar sunan manzon Allah shine azzikri azzikru huna alkur'an wa sunna ba'da izda'ani bayan ƙur'ani da sunna bayanin su ya zo mini na fahimta na saurara na ji abin da aka yi magana amma ban bi ba fa kana shaytanu shaytanu fadula Allah subhanahu wa ta'ala ce dama shi da ya kasance mai rasar da taimako ga mutum shaidan abinda an fafatuka dai abinda an gwagwarmaya dai abinda an himma dai ya kukutar da taimako zuwa gare ka ya sa ka taimakon Allah ya sa ka rahama Allah ya sa ka aljanna Allah ya sa ka kasance a cikin wuta rana da zai tashi ya hau bakin mimbari ne ya yi bakan kullu ba wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الأمر يكتئ كرشي al'amurra suka barkace suka lalace aka yi aka gama wanda suka bi hanyar shaitan suka gabe da shi a gidan wuta shaitan ya hau bakin membari ne ya baka hudu ba ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haq saurara jama'a ta kun san Allah ya muku alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na ya muku alƙawari ai kai abuta da wacce ai kan ne wacce za ku ji daɗin rayuwa a in kana shan kaza za ka gane karatu kuma in kana son ya zan ba kai kwana ba kai karatu ka ɗan sha ko ɗan kulli guda haka da zaga wa'adukum fa akhlaftukum na yi muku alƙawari na sa abu ba ni da iko akan ku ba ku da iko a kai gaba ɗaya gashi Allah ya tara ku a cikin kawar iya zuwa to a irin wayannan abokai su ne za su ji wannan bakar hudu ba ta shi nan wal iyazu billah Allah kada ka ci da mu dukkan mu Allah kada ka ci shi mu wannan hudu ba da sauran mu Allah ya gyara halayen to wannan karshen soyayya ke na wadda ba ta Allah ba subhanahu ala, yadda za ta kwashe da za ta kasance manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito Tirmidhi yace hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man aqalillah duk wanda zan yana bayarwa don Allah wa mana alillah kuma har in zai hana don Allah zai hana wataƙila inda aka sai ya bayar Allah ya hana a bayan sai ya hana za a yi taro ne a kirawo makiɗi a yare-yare a yi shiriri ta saboda haka ana bi dan tallafi sai ya hana kaga don Allah ya hana za a sai ma janaretan masallaci mai sai ya taimaka kaga don Allah ya bazu a adalillah wa a ahabba lillah ya so don Allah ya so don Allah abubuwan da za a so don Allah a sanin ne a wurin mutum bai cikin abubuwan da za a horon Allah kwaya shaye-shaye yan matan shiriri da da sauran abubuwa na barkata wa abgala lillah kuma ya ƙi don Allah wa an kaha lillah ya bayar da yanta aure don Allah ba don wannan da zai ba arme ba ya ja wasu kaya ba don shi ba don Allah kawai zai ba shi faɗaɗe takmala imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika imani ne ya kammala imani ya kammala na wanda ya bai don Allah ya hana don Allah ya so don Allah ya ki don Allah ya aura don Allah da wannan aiki kuma za a samu ɗanɗanon imani manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku ko wanda za kasance sace a gare shi ya samu ɗanɗanon imani wanda duk Allah da manzo ne suka zabe mafi soyuwa a wurin sa fiye da komi kuma ya so mutum bai so ne sai don Allah kuma ya ke koma a cikin gabashi ko ya shiga in bai ciki ya shiga bayan Allah ya kubutar da shi kaba wani cikin a jefa shi a wuta wanda hadisin Buhari da Muslim suka rawaito shi a wata riwaya manzo Allah ce abubuwa guda uku duk wanda suka kasance a gare shi ya samu garfin imani dan zaƙin zakin imani a cikin zuciya wanda ya zama Allah yana son mutum bai sane komi zai so ne don komi sai don Allah kuma Allah da manzo ne sun fi soyuwa a wurin sa fiye da duk wani kuma yana kin ya shiga wuta kuma yana kin ya shiga kafirci bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ce duk wanda yake faranta masa rai ya samu dandanon imani to yayi kokari ya so wadanda zai so don Allah ya zama dukkanin waɗanda son su ya tsantsago a cikin zuciyarka duka Allah ya leƙa ya tabbatar da don shi ka son ya bahana ba wani wanda haka so ya irin ta nan ko so ya irin ta shaitan ko ta shiriri da idan kai haka za ka samu wannan kimani ya ku yan uwa musulmi mutum maganar malamin mu na farko malami ahadari rahimahullahu ta'ala a muqaddimar ahalari yake cewa wa an yuhibba lillah magana akan soyayya ta. ya so don Allah wa yabghudha la kuma ya ki don Allah duk abin da ka so ka tabbatar da ka auna shi don Allah ka so shi duk abin da ka ki ka tabbatar da ka auna shi don Allah ka ki shi Ya ce wa ya bala kuma ya fushi saboda Allah wa yarda kuma ya yarda ko ya huci daga fushi saboda Allah ya zan fushinka don Allah ka yi fushi ƙinka don Allah sanka don Allah wanda muna fahimtar muhimmancin soyayya a cikin wannan yanki na maganar malaminmu na farko malam ahalar ya koyan uwa a musulunci ku jiba hadisin da imamul buhari ya rubaito game da wani jagoran mayaka da annabi ya tura zai kasance duk zai ba ku sallah idan ya karanta sura to zai biyar da kulhuwan lahu a wata riwaya sai ya karanta kulhuwan lahu sannan ya karanta sura da zai karanta a kowace raka'a ko saboda haka da aka dawo gida a Madina suka zo suka faɗa zuwa Allah jagoran mutum zai ba mu sallah shi ya makale ya ɗahe ya ƙoƙate ga kulhuwan lahu ko ya karanta wata sura ya kare sai ya jawo kulhuwan lahu ko ma kafin ya karanta wani tura sai ya karanta kurhun lahu sai mu Allah ce ku je ku tambaye shi don me yake yin haka nan suka zo suka tambaye shi ce to shine ba abin da yake haka nan sai don kurhun lahu sifa sifa ce ta Allah sifa ce ta Allah don haka yana son ta yana son ya karanta ta suka dawo suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ku faɗa mishi cewa son da yake mata ya sashi aljanna son da yake mata ya fashi aljanna ka ji nau'in soyayya ka ji matsayin soyayya da muhimmancin ta in ta zama ta don Allah subhanahu wa ta'ala mafi haɗarin sha'ani mafi girma mafi aibi mafi zulumi ga mai hankali da ma'abuci shirya kalima uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta game da soyayya ta farko almaru ta biyu ma'a ta uku man a habba ya subhanallah bai nazari mai tsokaci game da wannan kalmomin guda uku almar'u ma'a man a habba mutum zai kasance ne a ranar alkiyama tare da wanda ya kaso ya ko yan musulmi ya kai dan uwa musulmi ka sani kana tare da wanda ka kaso daga cikin masu kaddamar da filafilai na alhairi ko na sharri filafilai cikin gida da na waje saboda ɗabi'ar mai kallon filafilai dole zai so dole wani daga cikin 'yan filafilan nan sai ya shige a zuciyar shi dole sai ya zama shina ci da shi shina bege ne yana jin ko ta hiya irin tashi zai in ma magana yana so ya mai da sauki ne irin nashi saboda yana so in ma shiga zai zai yau shiga irin ta wannan wanda yake so cikin filafilai mata haka maza haka Allah ya gyara halayen mu ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا ala kamar ce daga cikin mutane akwai wanda fadar Allah subhanahu wataala ce daga cikin mutane akwai wanda wanda ka rikon wani Allah masoya yana so suka masu Allah almuhimmu ne wannan aya tana baya da sakon so wanda bai da alaka da Allah to wanda kake so za ka tashi tare da shi sai mu riba mu ga irin yadda muke kallon filatilai dare da rana a cikin wayoyi da kafafen watsa labaru na kallo sai wani daga cikin yan filafilai musulmi ne shi ko kafiri filafilan gida ko na waje ya makale maka ga rayuwa son shi ya shige ka wanda kuma ba suna na don Allah ba. to za ka tashi tare da shi duk wani dan filafilai da ka sani akwai son shi cikin rayuwarka ka rance da Allah ta rasa ku tashi lafiya haka annabi ya ce in dai baka duba ba albarku ma aman ahabba haka duk wani wanda haka so daga cikin yan wasa na kowane ɓangare na cikin gida ko na waje arna yahudawa sawa'an 'yan wasa kai kana sha'awar 'yan wasar barcelona daga cikinsu akwai wani da ya makale ga maka ga rayuwa ko 'yan manchester ko 'yan real badari ko 'yan arsenal ko 'yan chelsea ko 'yan liverpool to duk wanda son ka ya shige cikin zuciyarka so ne shige cikin zuciyarka daga cikin wayannan yan wasa to kaga ai ba so na ba na don Allah ba so na ba na wanda yake da alaka da Allah subhanahu wataala to zaka tashi tare da ka dauko wannan gaba ta wannan hadisi ka sa dab da idanunka al-mar'u ma'a man ahabba kana son wata karuwa tare ba ku tashi al-mar'u ma'a man ahabba mutum yana tashi ne da waɗanda ya a lokaci guda da in ka kasance cikin masoya mutanen Allah mutanen gaskiya musamman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dukkanin malaman addini da dukkanin mutanen Allah to za ka zama tare da su a ranar alkiyama idan muka dibi wannan gaba hadarin soyayya da matsayinta a cikin zukata da abin da za ta iya jawo na sakamako abu ne wanda ba abin wasa ba saboda kai kamata mutum ya sa tunani akan kalimar soyayya nau'inta da kuma tsarin da ya kamata ka tsara ka kai tunani kuma akan haɗarinta menene haɗarin da za ka jawo maka a duniya ka ko lahirarka da wannan insha Allah subhanahu wata'ala dan guzuri takaitacce nake roƙon Allah subhanahu wata'ala da albarkar sunayensa madaukaka da sifofinsa masu daraja ya ubangiji Allah muna roƙonka ka tsatsaga son ka a cikin zukatanmu ya ubangiji Allah ka cika zukatanmu da son duk wanda yake son ka ya ubangiji Allah ka koyar da mu mu so duk abin da zai iya kusantar da mu zuwa ga son ya ubangiji Allah ka gyara halayen musulmi mazan mu da matan mu ya ubangiji Allah ka doke mana wahala ya ubangiji Allah ka doke mana bala'i ya ubangiji Allah ka dauke mana tsada ya ubangiji Allah ka dauke mana dukkanin musiba da jarraba ya ubangiji Allah muna roƙonka ka ba mu alkhairin duniya wanda ba wanda mun sani da wanda ba mu sani ba ya ubangiji Allah ka ba mu alkhairin lahira wanda mun sani da wanda ba mu sani ba abin da ya faɗa a cikin wannan gajeren tunatarwa na alkhairi da sawaba Allah ka ba mu lada tare ka ba mu iko aikatawa kuskure Allah shi ya yi mu shi ya yi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka allahumma أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك